بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da wannan safiya ta ranar litinin safiyar sha bakwai ga watan ramadan shekarar hijira ta 1446 daidai da lissafin sha bakwai ga watan maris 2025 daga masallacin area 8 a yankin garki cikin babban birnin tarayyar najeriya abuja inda muke gabatar da jerin gwanon muhadarori da nasiyoyi zuwa ga iyayen mata Allah ubangije ya samu dace to kamar yadda ɗan uwa malam Yusuf jazakallahu khairan ya fara tattaunawa yau tattaunawa ta shafi sallah da hukunce hukuncenta da kuma kwadaitarwa akan kula da sallah da kuma tsoratarwa akan wasa da sallah babu shakka sallah ita ce ibada mafi muhimmanci da bawa yake yi bayan kalmar shahada shi yasa ba a dauke wa kowa ita duk wanda yake da rai da lafiya indai ba kamar mata masu halin dabi'ar jini na wata-wata ko jinin nifasi ba amma da mara lafiya da mai lafiya da matafi da mazaunin gida kowa sai ya yi sallah don mutum ya lura da muhimmancinta da irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato ba da muhimmanci wajen al'amarinta zamu gane lalle sallah ba abun wasa bane har ma wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkus sala tsakanin mutum da tsakanin gabar kafirci da shirka shine ya bar sallah da wannan ne da yawa daga cikin malamai suke ganin cewa duk wanda ya bar sallah to ya kafirta wanda lokacin sallah zai yi haka nan kawai ya ƙi ya ci gaba da yin abin da ya ga dama na yau da kullum wannan yana kan gaɓar kafirci ne Allah ka tsare mu a inda gida ke sakar shine wato kula da sallar yana ɗauke da abubuwa da yawa na farko dai za mu ga duk inda Allah ya ambaci sallah zai ce wa aqimus sala tsayi da sallah ba wai kawai yin sallah ba tsayarwa ɗin nan kuma ya tattara abubuwa da yawa ya tattari yinta akan lokaci kamar da malai su yayi bayani game da inna salata kanat almu'mina kitaban mawquta yinta akan lokaci yana cikin tsayi da sallah sannan yinta a cikin natsuwa kamar da aka yi magana shi ma yana cikin tsayi da sallah sannan yinta diman da'iman aitai wa abud rabbaka hatta ya atiyakal yaqin sannan yinta kuma akan ilimi wato kawai kar ya zama na kawai mutum yana sallah ne kamar wata al'ada da aka tashi aka ga ana yi wanda koda ma za a tambaye shi kamar yadda mai alam yake cewa sai ce kamar ra'aitun nasa kamar yadda naga mutane suna yi to al'ada shine mutum yake yin abin da yaga ana yi a garin su amma ita ibada ana yin abin da aka koya ne a ilmance da gwargwadon yadda mutum ya dage wajen tsaida sallarsa da natsuwa da yinta akan lokaci da cikakkiyar alula da cikakkiyar biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sallar da gurgudan ladan da zai samu da gurgudan yanda ya rage gurgudan yanda zai asarar ladan sa a cikin wani hadisi wanda ke cikin kitabu zuhud na na na ibn al-mubarak rahmatullahi alaihi aka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa so da dama innal abda la yusalli salata mutum zai iya yin wata sallah ma yuktabu lahu minha illa ushruha mutum zai yi sallah ba za a rubuta mishi ladanta ba sai dai ɗaya bisa goma saboda abin da ya cancanta kawai shine 10 over 100 abin da yayi na ibadar da yayi bai yadda ya kamata wani kuma wa tis'uha wani ma ɗaya bisa tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa thumunaha wani a rubuta mashi ɗaya bisa takwas wani annabi ya ce wa sudusuha wa subu'aha wa sudusuha wa khumsuha wa rubu'aha har zuwa yace wa nisfuha har wani ma zai zama makin da zai samu a sallah bai kai rabin abin da ya sallata ba saboda rashin kulawa da gaɓoɓinta da kulawa da nutsuwa saboda haka wannan yana nuna mana muhimmancin mu tsaya mu san yadda sallah take kuma mu yi ta yadda take sannan mun ji hadisi cewa ranar alkiyama ita za a fara lissafi idan ta cika to duk sauran abubuwa ma insha Allah sun cika babu matsala game da su idan kuma ta samu matsala to za a ɗauka kenan ma ba sai an lissafa sauran abubuwan ba su ma akwai matsala da aka sallah wani kadarku ne na tsallakawa zuwa ga tsira da tafarkin da tsira da a samun aljanna a lahira a wajen ɗiyamace musulma kulawa da sallata dai da bambanci da umarnin da aka yi wa namiji da ya kula da sallah wato duk abin da namiji yake yi a sallah to mace ma za ta yi sai inda aka samu wasu 'yan bambance-bambance da ba a rasa ba wato kamar tsayuwar sallah cika ruku'u cika sujuda yin tahiya tsayi da sahu daura hannu a kirji karatun fatiha yin azkar da ake yi a wurare duka babu bambanci tsakanin mace da namiji in banda wasu wurare kaɗan kamar ta fuskar ɗaga murya a wajen karatu wannan kam idan mace tana sallah a wani waje inda mutane na iya jin muryarta to abinda ake so shine kada a ji muryarta ta boye muryarta ko da sallah ce wanda ake bayyana karatu ya zama ta jiyar da kanta kawai amma idan a ɗakin ta ne tare da ƴaƴanta ko mijinta ko su muharramanta babu laifi idan ta yi karatun sallah an ji muryarta don waɗannan muharramanta ne sannan kuma sai wato ita mace in za ta yi sallah mun sani cewa ina nufin bambance bambancen nake nuna mana bambanci na farko shine wajen daga murya bambanci na biyu shine wajen sutura namiji zai iya yin sallah da duk abin da ya sawwaka na sutura in dai akwai wani abu akan kafadarsa in dai akwai riga a jikinsa ko da ita kadai ce ko kuma ko da ma singlet ce wanda hannunta ya hau kan kafadarsa zai iya yin sallah da ita zai iya yin sallah da wando wanda yake inda ya kai tsakiyar ƙaurinsa kama a ce beach wear yadda shi ma ana umarninsa da ya cika kyakkyawar shiga so da Allah ya ce kudu zinatakum inda kulli masjidin ku sanya ku a wajen kowace ibada shine ma'anar masjid in za a yi sallah ana so mutum ya sa kaya na kamala kamar da idan mutum zai je ganin wani babba in kina da appointment da wani babban mutum a Abuja din nan dole za ki yi shiga wata ke presentable wanda an ganki za a ce eh lallai kin yi shigar da ya kamata zaki gana da babban mutum to ana so a samu kyakkyawar shiga a wurin sallah to ita mace kyakkyawar shigarta a wurin sallah shine lullubinta wato hijabinta jilbabinta cikakke wanda zai rufe ko ina a jikinta in banda tafukan hannu da fuska sannan kuma ya zama da cewa wato wannan hijabi ya cika sauran sharuɗan da muka ambata ran nan game da sharuɗan hijabi kai kama da kayan maza ko kayan kafirai ko shara-shara ko ya zama mai turare a jikinsa ko ya zama mai tsananin tsada ko mai tsananin arha ko makamancinsu sannan mace ta yi sallah a gidanta shi ya fiye mata falala fiye da zuwa masallaci yayin da shi kuma namiji yin sallah a masallaci shi ya fiye masa abinda ya sa ake cewa mace ta yi sallah a gidanta akwai illoli kamar guda uku ko hudu malamai suka ambata kafin faɗi illolin bari mu faɗa hujjojin akwai hadisi da Imam Abu Dawud ya ruwaito daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fil masjid au kama qala sallallahu alaihi wasallam sallan mace a gidanta yafiye mata falala fiye da sallarta a masallaci sannan ga hadisin ummu humaidin wacce ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya manzo Allah ka san ni ina son in zo masallaci in yi sallah a bayanka kai ne limamin nabi yace na sani yace to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me kake umarni na da in manzo Allah yace ki sallah a gidanki shi yafi miki duk da fa annabi ne limamu sallallahu alaihi wasallam amma annabi yace mata ce sallah a gidanta shi yafi mata akwai hadisi na uku shine hadisin Aisha radiyallahu anha wanda take cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu wannan yana cikin sahih muslim da manzon Allah ya rayu ya ga abinda mata suka kirkiro na badala wajen zuwa masallaci to da ya hana su amma tace tunda dai bai hana ba ba za a hana saboda ya faɗa ƙarara ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairul lahunna ya ce ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci don su yi ibada amma zamansu a gida shi ya fiye musu wannan ma yana cikin sunan abu dawud zaman ta ce sallata a gida shi ya fiye mata man ta je masallaci to bai halasta babanta ko mijinta ya hana ta sai in an tabbatar da akwai wani barna da zai biyo baya yanzu za a hana ne saboda barnar kamar yanzu ka ga irin lokacin sallar ashan din nan akwai ‘yan mata masu zuwa masallaci ashen kawai don su da samarinsu ne kawai don su su ɗanyi kuruzin ne su ɗan koma gefe liman yana can yana tattilawa su kuma suna can suna tsanka fulawa abinda ke kawo su ke to kin ga irin wannan sai a hana su Allah ya kyauta a menene ilar da sa aka ce maza su je masallaci su sallah tare da liman su kuma mata su zauna a gida daga ciki akwai wannan shine faɗin manzala sallallahu alaihi wasallam wa buyutuhunna khairul lahunna zaman mace a gidanta ya fiye mata komai alkhairi an tambayi Aisha radiyallahu anha afwan an tambayi Fatima radiyallahu anha aka ce meye mafi alkhairin abinda mace za ta yi tace ta zauna a gidanta shi ya fiye mata alkhairi saboda wannan zaman take a cikin gidanta na aure ibada ne ko da yaushe cikin lada take aikin da take yi da kula da iyalinta da take da kula da mijinta da kula da dukiyarsa da kaiwa da take tana kawowa cikin ayyuka duka a cikin aikin lada take saboda haka wannan ya ce mata alkhairi fiye da komai na ɗaya kenan na biyu kuma saboda illa kula da iyalinta ana so ya zama cewa ƴaƴanta da sauran iyalanta suna kan idanta ɗari bisa ɗari 247 don aka ce kullum ta fita sau biyar ta je ta yi sallah ta dawo a iya waɗannan lokutan za ta fita ba wanda ya sabon da iya faruwa ba wanda sabon da iya faruwa za ta fita ta yi asuba ta fita ta yi azhar ta fita ta yi la'asar ta fita ta yi magarba ta fita ta yi isha'i yadda maza suke fita da zai zama gidan babu babu shugabanci kenan nata sannan kuma na uku saboda abin da ka iya biyo baya na samuwan wasu fitintunu sakamakon yawan fitan mata kamar yadda yanzu ake samu wata ma za ta ce ta tafi masallacin irin kamar da muka ambata na musamman da na ashan din nan ba ma ta je masallacin ba ya tafi gidan kawarta kawai su je su tafira ta ga wa mai gida to bari mu je ayi sallah ga can an tayar ce to sai kun dawo sai kawai ta taho wani waje sai ya zo ya an gama sallan ya jira su koma tare sai a nemi tarasa ina kike ta ce wallahi alulana ne ta warware na koma gida kaga duk wannan bai dace ba au ƙarya cikin azumi Allah ya kyauta sauraka zamanta a gida shi ya fiye mata amma an tago masallaci to wajibi ne ta lazimci duka abin da ake lazimta a masallaci nan natsuwa da sanin alfarman masallaci da kuma yin sahu a can baya ko kuma inda aka killace wa mata kuma irin yadda nan aka killace na mata haka ya fi in kuma babu killatacce to sai su tada sahu daga can baya na ƙarshe shi za su sahu a wajen in ya cika a sake wani a gaba-gaba haka to idan aka zo yin ita kanta sallar misali ga matan da za su yi sallah a masallaci wajibi ne su tsaye da sahu yadda maza ke tsayarwa za su tsaya sahu da sahu wato za su daidaita kafaɗinsu su kuma haɗa ƙafafuwansu yadda maza ke yi wasu suna yawan tambaya game da tsaye da sahushin wai sai an haɗa ƙafa da ƙafa ne kuku kawai tsayawa ake yi a kan layi musamman saboda akwai wanda suke zuwa ƙasar makka su ga cewa mutanen makka ba sa tsaye da sahu su haɗa ƙafa da ƙafa sai dai kawai su tsaya a cikin layi har ma idan ka yi ƙoƙarin ka haɗa ƙafarka da na wani sai jan ya ƙabar shi wasunmu sai su ce ai 'yan maka ba su iya tsaye da sahu ba ko ba su iya sallah ba ba haka ba ne mazhabin da suke bi ne yadda aka fassara hadisan a mazhabin su kenan mazhabin Hanabila sune suke cewa ma'anan sawu sufufakum sawu da annabi ya ce ku daidaita sawu daidaitawa a cikin shi suka ce babu talazumi akan sai an hada kafa da kafa inda aka tsaya akan sahun daidai wa daida to an yi sawu sufufakum su kuma lawan malikiya sun yi istinbadi daga wani hadisi na Anas dan Malik domin babu hadisi karara da yace sai an hada kafa da kafa mu kiyaye wannan babu hadisi karara amma akwai istinbadi da malamai suka yi cewa Anas ya ce sahabbai saboda tsayi da sahu da suke yi har gefen rigan mutum jikin damtsan shi yakan goge yayi faci ga ko wannan sai ana hada kafada da kafada sannan zai haka in hada kafada da kafada har har rigan mutum wata ran sai a ga rigar shi ta kode saboda yawan hada kafada da dan uwansa yana cewa suna hada jiki da jiki kenan su kuma sai ba su ɗauki wannan istinbadin ba sai suka ɗauki zahirin hadisan sawu sufufakum ku daidaita sahunku sai suka ce daidaitawa kawai shine tsayuwa akan layi ɗaya ba sai haɗa kafa da kafa to wannan shine mazhabin su da suke bi yasa suke yin wannan amma dai mazhabin malikiya wanda muke bi yafi nasu inganci a nan wajen Allah ya saka musu da alkhairi gaba ɗaya malaman mu saboda ka ba a haɗa kafafu za kuma a haɗa kafaɗu kuma a daidaita sannan kuma yana daga cikin amfanin haɗa sahu shi ne yana hana shaidan ya kukkurɗa tsakankanin mutane ɓata musallolinsu sannan kuma yana jawo ƙaunar juna da kuma cire girman kai to da wata tana ganin cewa ita babba ce mai shekaru ko mai ilimi ko mai wadata ko matar wani babba ne ko iyar wani babba ne ko irin sitar da ta saka ya fi na kowa tana ganin bai dace inda biki ake yi ko wani taro ba za ta zauna kusa da sauran mutane ba tana ganin ita ba sa'an su bace in su zo wurin kusa da ita ma za ta yi tsaki ta tashi to amma yanzu dole ta hada sahu da su haka shari'a ta ce wannan zai sa ta rage wannan fadin rai da kafafa da girman kan da ke cikin kwalwata sannan kuma yana yana saka natsuwa a sallah idan kana cikin mutane zai wuya kai ta wasanni saboda ka tsaye da sahu din nan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske to abu na farko da ake farawa da sallah da shi shine niyya a cikin zuciyar mutum sanda zai kabbara harama ya san wace sallah zai ba wai sai ya furta nawaitu salatal maghribi ada'an khalfa imamin ko bi mufradin kuma kamar haka nayi niyyar sallah magariba zan yi ta akan lokacinta a bayan liman ko zan yi ta akan lokacinta a gida ni daya duk wannan majmu'un niyatin na yan Kano duk bai da wani tasiri niyya shine abinda mutum yake ji a cikin zuciyarsa na yanzu na san abinda zan yi sunan shi sallah kuma tafarilla kuma azharci kuma akan lokaci nake yin ta ko ramuwa nake cikawa nake yi saboda zaman gida ko kuma kasaru nake saboda tafiya kwakwalwarka tana lissafa miki duka wannan kamar yadda sanda kika dauki abinci zaki ci an juma idan an zo shan ruwa kina tuna a zuciyarki cewa zan yi iftar ba sai kin ce nawaitu iftara sauma yawmi sabi'i wa sabi'a ashara min ramadan nayi niyyar kare azumi na ranar 17 ga wata ko nayi niyyar shan ruwa ba sai kin ce haka ba shi za suke cewa an-niyyatu mahallu halqalb niyya a zuciya ake yin ta wannan shine magana mafi inganci to tare da kabbara harama din nan za a yi niyya ana so a daga hannaye yayin kabbar harama kuma hannayen nan ana daga su ne a sa su daidai saitin kunnuwa ko saitin kafada ko saitin kirji duka ya tabbata a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana so a saka su kuma ai kabbara cikakkiya daga kabbara sai abin da ake cewa du'aul istiftah addu'ar bude sallah akwai lafuza iri daban-daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su Allahumma inni a'udhu bika min kaza kaza ko Allahu akbar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ko Allahu akbar Allahumma ba'id baini wa baina khataaya suna nan lafuzza mabambanta sai a kuma cikin Hisnul Muslim ko littafin Sifatus Sala na Sheikh Al-Albani sai a ga lafuzzan idan mutum ya iya haddace su da yawa to wannan shi yafi alkhairi sai ya dinga bambantawa yau ya karanta wannan gobe ya karanta wancan idan mutum bai iya haddace su ba sun yi yawa sai ya samu ɗaya ya haddace a hankali a hankali ya dinga yin sa wata rana ma ya sake haddace wani har ya haddace su da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi addu'a ta bude sallah yakan yi isti'aza yayi bismillah duka a boye ba a jin sautinsa sanda yake yin su koda yana karatu a bayyane ne to abu mafi muhimmanci a tsayuwar sallah shine karatun fatiha wajibi ne duk musulmi ya iya karanta fatiha daidai in ba haka ba sallar shi za ta ɓaci duk mutumin da bai iya karanta fatiha daidai ba bai halasta ma a sa shi limanci ya bisa ya yi mutane sallah kuma koda ya yi sallah ba ta yi ba koda ya yi shi kadai akwai matsala saboda haka ana so mutum ya kula da ki kula ki ga shin kina karanta fatiha daidai kin iya karanta ta daidai kuma kina karantawa daidai ina ma'ana iya karanta ta daidai shine a karanta ta da cikakken tajwidin ta gwargwadon hali da kuma fitar da makharij na harufanta kar kuma a karanta wani waje a canza mai ma'ana domin idan aka yi mummunan karatu to lafuzan suna iya canza ma'ana sabanin abinda Allah madauki sarki yake faɗi saboda karatun Fatiha yana da muhimmanci kwarai muhimmancinsa ɗaya da muhimmancin sauran gaɓoɓin da ake so a tsaya tsayin daka a yi su kamar tsayuwar sallah ɗin da ruku'u da sujuda akwai wani hadithi da ake ce ma hadithul musi'i salati wato hadisin mutumin da ke ɓata sallah mutumin da ke ɓata sallarsa wani mutum mai suna khallad ibn rafi radiyallahu anhu shine yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin masallaci sai yazo sai yayi sallah sai yi sallah irin wadda ake ake cewa ‘yar faki ba yawa sai lada, kai ba ladan mako, ‘yar fakin, da ke mutanen faki sun cewa ‘yar fakin ce ba fakin. Wannan is a story for another day. A irin sallah da ake birin birin birin kawai a yi marmaza kafin ka ankara kawai an gama. Wanda ke da kanki idan kin yi ta aka ce tsakani da Allah maki nawa za ki ba kanki 1 to 10. sai da ki ɗaya kina in ina kima za ki ce to Allah dai ya karɓa mana kima kin san baki abin da ya kamata ce wallahi cikin uzuri nake ne Allah dai ya karɓa mana da ya gama wannan sallar sai ya zo gumma za Allah sallallahu alaihi wasallama yau annabi sallallahu alaihi wasallama sallama sai annabi ya amsa ya ce mishi je ka sake sallah sai ya koma ya je ya sake yin irin wannan sallar ya sake da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce baka yi sallah ba wani irji fasalli fa innaka lam tusalli nace maka ka koma ka sake yin sallah dan baka yi sallah ba har sai da aka yi haka kafa uku sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi allimni fa inni wallahi la uhsinu ghayraha yace ya manzo Allah ina gama ka da Allah ka koya mini sallah kawai da take dan wallahi ni wannan da ka gani iya abinda na iya ki to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mai sallah ta hanyar nuna mishi rukunnan sallah tsayuwa da karatun Fatiha da ruku'u da sujuda da sauransu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi da a ce ka mutu kana yin irin wancan sallar da baka da bambanci da wanda bai taba yin sallah ba. Saboda mu kula da wannan zama wanda da yake sallah wanda bata cika rukunnanta ba bata cika da kimarta ba bata cika da nagartarta ba to kamar baya yi kamar baya yi saboda haka ana so a natsu wurin sallah a karanta Fatiha cikakkiya idan wuraren da ake karanta sura ne a karanta sura kuma ana so wato a karanta sura ne ta ma cikakkiya shine al'asul ba daidai bane irin abin da mutane suke yi bayan an gama karanta fatiha sai mutum ya cafo inda ya ga dama a cikin qur'ani ya datsu kan shafi ko kan wata kissa ko kan wata wani izu da an ce walad dalin amin ko sai ce lan tanalu birra ta tunfiqu mimma tuhibbu walad dalin amin is'alukan nasu anis sa'a walad dalil amin ilaihi rabbi ilmu sa'a irin wannan abin da limamai suke suna ganin wai wani fashion ne ba sunna bane abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace sallah a bata haƙƙin ta na karatu haƙƙin ta na karatu shine Fatiha da sura idan kana son yin doguwar sallah sai kai doguwar sura idan kana son yin takaitacciyar sallah sai kai takaitacciyar sura idan kana son yin matsakaiciyar sallah sai kai matsakaiciyar sura amma wannan cafin cafadin wannan wani abu ne muhdar amma ban ce sallah ta baci ba sallah ta yi amma dai kamar da muka faɗa tun farko da gurgurdan yadda ka rage koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gurgurdan yadda zaka rage musallar kaladanta so da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganna ina yi daga nan sai ruku a wurin daga hannaye akwai maganganun malamai suka yi cewa ana daga hannaye ne a wajen kabbar harama tafiya ruku'u dagowa daga ruku'u da tafiya sujuda waɗannan wuraren guda hudu sune aza'in sune masu mafiya girma mafiya bayyana sauran fa kamar tsakanin sujuda da sujuda ko daga tahiya in za a taso ko makamantansu to wannan ƙarfin buƙatuwar ɗaga hannun bai kai na bayan ba amma shi ma ana ɗagawa bainal filati wal ukhra ana iya ɗaga hannu ana iya a bari saboda kamar Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi kabbara sai ya ruku'u an ce idan yayi ruku'u yakan miƙar da bayansa ne ta yadda watin za a iya aje ƙwarya a bayan ba za ta faɗi ba doro yake yi ko yayi sloping ko makamancin haka sannan ina ne zai kalla sanda yake yin sanda yake tsaye da sanda yake yin ruku'u da sauran lokutan gurare wannan ma akwai sabani da malamai suka yi game da fahimtar hadisan wasu malamai sun inganta hadisin da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa idan shi ya zama yana kallon wajen da zai yi sujuda wannan shine abinda Sheikhul Albani ya inganta a cikin Fathus Salah kamar da yake cikin littafin Baihaqi Sunan Kubra na Baihaqi amma wasu malamai suna da ja'in ja game da ingancin hadisin kuma musamman an samu wasu hadisai da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli al-qibla kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah aka ga ya ja da baya an jima kuma aka ga ya matsa gaba har yana kai hannunsa kunga yana kallon gaban da shi sai ya iya yin gaba ya iya yin baya da aka tambaye shi sai aka ce me muka ga kana yi sai ce an nuna mana wuta an nuna mana aljanna da aka nuna min wuta saboda zafinta da tsoronta shine na ja baya da aka nuna min aljanna kuma na ga ni'imarta na ga wani dan itacen aljanna shine na ruga ko zan samu in wafto shi in kawo shi duniya da na kawo shi duniya duk wanda ya ci wannan dan itacen ba zai ƙara yin jin yunwa ba shi ne ina laka fiha Allah ta zama ufiha wala ta da wannan kalatin ina laka fiha Allah ta ju'a wala ta'a babu yunwa a aljanna babu tsaraici wa annaka la tazma ufiha babu kishirwa wala tadha babu zafin rana akwai wata mata ya kamata ta muku tarihinta wata mata da ta taba cin abincin aljanna kun taba jin labarin ta ku bi ni bashi matar da anan duniya ta ci abincin aljanna kuma ta daina jin yunwa ga baki daya in Allah ya muku tarihin ta da gaske ne ba labari ne na kanzon ku da yawa da gaske ne an ruwaito tarihin ta a me nake cewa yawa magana akan wurin kallo ko inda mutum zai kalla a wurin sallah saboda haka wanda ya kalli wurin sujudarsa aiki da wancan hadisin ya kyauta in ma mutum kuma har ya kalli gabas shi ma akwai malaman da suka faɗa haka amma a wajen tahiya ana so ya zama idan mutum yana kan yatsarsa da yake kaɗawa a cikin ruku'u abinda ake kamar da aka sani shine tasbihi kawai ba a yin addu'a a ruku'u subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi ana so a yi akalla guda uku akalla kuma ba a so a dinga yin shi da saurin baki yadda kima baki sa abin da ke faɗi a yi a natse ƙwaya uku ƙwaya biyar ƙwaya goma abin da ya sauwaka kada ya gaza uku daga nan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sake sai yake faɗan sami Allahu liman hamida to anan wajen ne yake bambantawa da kabbara da can kabbara ake yi in an zo dagowa daga ruku to sai wata hadisa ta faru wata rana sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya taho zai zo masallaci sai ya zama ya zo a makare ko kuma ya zo an da sallah yana shigowa sai ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruku'u to sai ya ce alhamdulillah ya gode wa Allah bai yi asarar raka'a nan ta farko ba shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago sai yake cewa sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa a sannan ya faɗi rabbana walakal hamdu saboda liman yana faɗan sami Allahu liman hamida yana kuma faɗan rabbana wa lakal hamd mamu ma zai faɗa duka sami Allahu liman hamida ya faɗi rabbana wa lakal hamd a mazhabin malikiya su ne suka raba tsakanin liman ya ce sami Allahu liman hamidahu mamu kuma su ce rabbana wa lakal hamd amma dai abin da ya tabbata a cikin hadisai shine ko da liman ake bi za a faɗa duka sannan mu kiyaye wanda yake bin liman ko namiji ne ko mace ba a yin kabbara har a ji muryar ana yi ne a zuciya wannan ya daga cikin kurakurai sha'i'a an tambayi shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na ɗaya game da wannan irin in liman ya ce Allahu akbar ka ji duk masallaci ya ɗauka kowa ya yi kabbara ɗin wannan bayi da asali idan kana bin liman za ka yi kabbara ka ne a cikin zuciyarka a ji shuru muryar liman kawai ake so a ji shine ma'anar yana shugabanci ba za a ji muryar ku ba sai wajen faɗan amin ko wajen sallama a idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'u yana yin azkar a wajen sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamd ko Allahumma rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd ya tabbata sannan sai yayi addu'o'in da aka saba zikiri na dagowa daga bayan ainihin ruku rabbana wa lakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ko wani abu makamancin haka daga cikin azkar din da ake yi a wajen sannan kuma yakan tafi sujuda bayan wannan yayi kabbara kuma a nan ma wajen tafiya sujuda malamai sun ƙara wa juna ilimi shin me ya kamata ya fara isa ƙasa hannaye ko gwiwa shin da gwiwa zai fara isa ƙasa ko da hannaye da wannan mahali ne na saɓani tsakanin malamai kuma saɓani ne mai yawa wanda ba na so mu shige shi a nan don haka in kaga wani ya isa da hannu da ya ɗauki fatawan malaman da suka kalli hadisai daban-daban suka ce a tafi da hannu kamar yadda yake a mazhabin malikiya kaga wani ya tafi da gwiwa to ya ɗauki hadisan malamai wato fatawan malaman da suka kalli majmu'in hadisan suka tike zuwa ga cewa a tafi da gwiwa kamar yadda yake a mazhabin shafi'iyya da ainihin hanabila wannan duka akwai shi a cikin karatu ba za mu tsawaita game da shi ba domin hadisai ne suka zo daban-daban waɗanda malamai suka yi musu kallon ƙurin masalla sai suka fitar da wannan fahimta sujuda mahallin sujuda shine mahalli mafi kusanci da Allah saboda a cikin shi akwai wato risina a gaban Allah da sanya gaɓoɓi goshi da hannaye da gefen gwiwoyi da gefen ƙafafu duka waɗannan mutum ya risina a gaban ubangijinsa babu matsayin da ya kai wannan nuna cewa kai ba kowa bane wato ka kai matuƙa wajen nuna wa Allah cewa ya isa da kai inda ba dan sallah ba tsakani da Allah akwai mutum zai yi irin wannan akwai wanda kwata-kwata har ya mutu inda ba dan sallah ba babu babu yadda za a yi sa gushin shi a ƙasa girman shi ya wuce haka darajar shi ta wuce haka amma tunda Allah ake yi mawa dole haka za a yi ko akan da duma ne ko babu da duma ko akwai rana ko babu rana ko akwai ƙasa ko akwai siminti dole haka za a goshin nan da hancin haka za a dirmusa su a cikin ƙasa a gaida Allah a yi ma Allah tasbihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi akalla kafa uku to ana so a yawaita addu'a a cikin sujuda saboda muhalli ne na neman addu'a na neman gafara Allah sayyidina rasul sayyidina abubakar ya tambayi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa wace addu'a zaka bani in dinga yi a cikin sallata yace ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ka dinga cewa ya Allah na cuci kaina cuta mai yawa na nayi wa kaina ka sassaba ka sassaba mai yawa Allah ka gafarta min Allah ka min rahama Allah ka min gafara idan mutum ya iya da larabci to yin addu'a da larabci shi yafi sannan zabo addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar shi yafi idan mutum bai iya da larabci ba zai iya da yaren da ya sauka kafin ya koyi na larabcin so da mu kula ba a yin sujuda kawai a tashi ba tare da an nemi bukatu a wurin Allah ba kuma kullum ana so mutum ya fifita bukatun lahira neman aljanna da neman gafara da neman tsira da neman rahamar Allah fiye da sauran bukatu na yau da kullum ya zama bukatun lahira su ne akan gaba Maza Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wannan sujuda da ya ce an umarci ne sujuda akan abubuwa guda hudu guda bakwai sai kuma ya dago sai ya zama na tsakankanin sujuda da sujuda a wannan ma yana karanta idan ya ce Allahu akbar ya dago yana karanta rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli ita sujuda a cikin rukunan sallah ita kare ake yi guda biyu amfanin haka saboda matsayinta wajen kusanci ga Allah din sai aka ba mutum dama ya ƙara maimaita wannan kusancin saboda kamar da malamai suke cewa wato mutum bai san wace sujuda ce ƙwaya ɗaya wadda Allah zai karɓa ya mai gafara kun tilla magana da muka yi akan Zubaida wannan sujuda da zaki ƙwaya ɗaya baki sani ba hala ita ce Allah zai karɓa ya miki gafara ma'ana ko da kin zo sallah sai kika tarar liman ya dago daga ruku'u za a tafi sujuda kin ga baki da wannan raka'ar to wasu saboda tsabaragen ruwa da san kai sai ta tsaya kawai ta jira sai an gama duka ita ba ce ma Allah wannan sujuda batun da ba za a lissafa mata da shi ba to biki sani ba hala wannan sujuda ita ce Allah bai karba wannan ta ragowar raka'ar da biki samu ba kuma abin da aka ce fa ma wajadtum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu saboda haka inda kika samu liman a wannan sujudar da kin zo kabbarta ki maza ki riske shi a cikin sujudar zaki samu ladanta ko da aka ce sai kin maimaita ta a raka da zaki maimaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sujudojin shi guda biyu ana so sujudar farko ta fita biyu tsayi ta biyu ta fita uku har zuwa ƙarshe yana daga cikin kurakurai a sallah shine tsawaita sujudar ƙarshe maimakon ta farko wani ma zaka ga har yana bin liman sallah liman din ya dago shi kuma ya kememe ya ki dagowa har sai ku dauka to wannan kore ya halin shi ne wani sai an yi rabin tahiya yana sujuda to wannan ba ba daidai bane da zaran liman ya dago sai a dago annabi ya ce an saka limamai ne dan ku yi koyi da su in sun yi kaza ku yi in sun yi kaza ku yi babu inda aka ce in sun yi sujuda idan ba ku gamsu ba ku tsaya ku ci gaba da yin taku ba inda aka ce haka saboda haka da zaran liman ya dago sai a dago sannan kuma ko da ke kada kike yi babu dalili akan fifita tsayin sujudar ƙarshe akan ta farko ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar shi to bayan sujuda guda biyu to yanzu an gama raka'a ɗaya ke wannan shine raka'a ɗaya a cikin rakoyin sallah kuma haka za a maimaita a duka sauran rakoyi akwai zama da ake ce majlisatul istirah wato kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe kai tsaye yana zaunawa akan gaɓoɓinsa sannan sai ya dogara da hannayen shi ya miƙe wannan shi ake ce majlisatul istirah mustahabbi ne ya tabbata a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya miƙe sai ya ƙara maimaita abinda aka ambata a cikin irin wannan gaba ta sallah sannan kuma sai tahiya abinda ake a cikin tahiya abubuwa ne guda huɗu idan zama ne na farko shine ake zaman da ake cewa al-iftirash wato mutum ya zauna akan kafarsa ta hagu ya lankwashe ta wanda yake da ciwon kafa zai iya yin duk zaman da ya sawaka amma wanda yake lafiya lauyayi yadda annabi ya yi shi ne ya zauna akan kafar shi ta hagu ya kafe ta dama wannan shi ake cewa al-iftirash ana yin shi a duk raka'a biyu idan idan idan idan sallah mai raka'a hudu ne in an zo zama na biyu shine ake yin tawarruk shine wanda mutum zai zame kafar ya zauna akan mazaunansa shine ake cewa at-tawarruk to a cikin tahiyya akwai ita kanta tahiyyar gaisuwa da ake atayyatu lillahi azzakiyatu lillahi wattayyibatu wassalawat zuwa karshen ta assalamu ala nabi ko assalamu alayka ayyuhan nabi malamai sun sabani game da wannan amma mafi ingancin riwaya da ya kamata shine assalamu ala nabi kamar da Aisha take cewa cewa sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka ya kai wannan annabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu suka dawo suna cewa assalamu ala nabi suka cira alayka tahiya sai kuma al-isti'azatu min arba'in salatin manzo Allah tukunna afwan bayan tahiya ana so ayi wa annabi cikakken salatin ibrahimiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim zuwa ƙarshe sai kuma al-isti'azatu min arba'in neman tsari daga abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa uzu bika min fitnatil masihid dajjal Allah ina neman tsaronka daga azabar wuta daga azabar kabari daga dukkanin musibin rayuwa da mutuwa kuma ina neman tsaronka daga fitinan dujal wani lokaci annabi yakan ƙara da wa minal ma'asami wal maghrani ina neman tsaronka daga duk abin da zai ja ni zuwa ga saban Allah da abin da zai ja ni zuwa ga abini bashi wannan shine al-isti'azatu min arba'in muhimmi ne sosai a cikin tahiya daga nan mutum ya yi tahiya ya yi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa guda hudu to daga nan kuma sai addu'a general addu'a shine abin da ya sauwaka na addu'a kamar da aka yi a sujuda anan ma sai ayi a zaɓi addu'ar da ake so ayi sai ayi addu'a gwargwadon hali sannan kuma sai sallamewa a wajen sallamewa akwai nau'in sallama kusan guda hudu da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallama dama da hagu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan nau'i ɗaya kenan yakan yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hagu yakan yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hagu ya ƙara wa maghfiratu kamar da Abu Dawud ya rawaito yakan yi kuma assalamu alaikum kadai dama kawai saboda duk wanda mutum yayi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisin suna cikin sunan Abi Dawud wanda yake son ganin cikakken irin wannan bayanin sai ya koma littafin sifatu sala na Sheikh Al-Albani da kaifiyatu sala na Malam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen na Ibn Baz afwan da kuma sifatu sala shi ma na na na na na na Malam Uthaymeen rahmatullahi alaihim ajma'in malamin mu Malam Albani Zaria Allah ya gafarta mai yana da wani mashahurin kaset ɗinsa na bidiyo in Allah ya so zan muku sharing ɗin link ɗinsa na YouTube a wannan gurbin da muke samu karatuka wanda ya ɗauki kamar awa biyu da rabi yana demonstration a aikace na wannan na wannan sifa ta sallah fiye da abin nan da muka faɗa a nan nasan zai ƙari ƴan uwa sosai zai yi amfani insha Allah babu laifi ki zauna ki kalle shi ki taking points na abubuwan da kika san kina da kurakurai a ciki sai ki gyara saboda sallah ta inganta wannan bangare guda ne na ingancin sallah shine yin ta kamar yadda annabi ya ce sai kuma yin ta akan lokaci sai kuma yin ta a natse da kuma yin ta dan Allah duk wannan ya shafi haka wato kake je kina irin wannan sallah a gidan biki saboda a tsaya ana karanta cewa wai ku zo ku ga sallar shafa'atu shafa'atu ta iya sallah kar ki je kina haka ya zama dan Allah kike yi kuma ya zama cewa kina yi zuciyarki tana kan sallah kina yi kuma akan lokaci kuma kina yi dan neman ladan Allah dole dole sai an hada waɗannan abubuwa akwai azkar da ake yi da yawa a bayan sallah sanannu amma akwai wanda suke na wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'azu la tada anna dubra kulli salatin an taqula kar ka sake a bayan kowace sallah baka ce allahumma atas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram karka sake ya kai mu'azu annabi ya ce mishi ina kaunarka mu'azu karka sake a bayan wata sallah ba kai wannan addu'a sannan istighfari da ake kafa uku sannan a waɗannan azkar su kulhuwa da falaki da nasi da ayatul kursi da da da da tasbihi da aka san ana yi to wannan kada mutun yayi wasa da su asali duk waɗannan tasbihin ana so a yi su da ‘yan yatsu Nabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce fa inna hunna manƙuƙatu waɗannan ‘yan yatsu da kake tasbihi da su kina lankwasawa kina kirgawa kina lankwasawa kina kirgawa ranar alkiyama za su ba da shaida akan cewa kina yin tasbihi so da a kiyaye da ‘yan yatsu shi ya fi wanda take da matsalar lissafi ko shekaru suka kama ki ko wani sabo idan an yi amfani da wani abin kirge babu laifi a matsayin halas halas ne kawai amma su yi da yatsu to yana da ladan shi na musamman mu kiyaye wannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana lankwasa yatsunsa yayi addu'a yayi tasbihi da su amma wani zai zama cewa akwai shekaru wani a ce wani kuma akwai hankali ya riga ya rabu saboda ana ana sallama ana tunane tunane ana lissafe lissafe duniyar nan take a tsaye to ba dole ne mutum ya iya rike lissafin ba to in yayi isti'ana da wani abin kirge to babu laifi anan game da ainihin isti'ana da abin kirge ɗan uwa musulmi wannan wani ɗan takaitaccen wato demonstration ne ko sharhi ne game da yadda ya kamata sallake ta kasance idan kina yin haka ko fiye da haka za ki gode wa Allah kuma ki dage ki ci gaba da yi idan kuma kina gazawa abin naki dai da dan sauki-sauki to sai ki kokari ki ƙara improving kuma a wannan jawabin kawai na lokaci daya yayin mutum ya koyi duka hukuncen hukuncen sallah dole sai an ci gaba da zuwa makaranta an ci gaba da sauraron malamai an ci gaba da yin tambaya don a fahimta saboda a samu a tsira wannan rayuwa Allah madaukakin sarki ya kawo mu mafi girman abin da zamu nuna shine ibada babu kuma ibada da kowa yake yi kamar sallah domin sauran ibadojin zaka ga sai sai wani da wani yanzu azumi sai mai lafiya kuma sai an shekara ba kowa ne zai shekara za ta kai shi ba balantana kuma irin su zakka wanda sai masu kuɗi su umara su aikin haji su sadaka waɗannan duk na masu kuɗi ne talaka ko iyakacin sallan nan ce kawai tashi shi kam tunda dai da jiki ake yi kowa zai yi ta inda da rashi da lafiyarsa so da ita ce tamu ta talakawa da ya kamata mu bata kulawa ku ɗan Abuja kuna iya yin sauran amma mu talakawa makwabtan Abuja ita muke ba kulawa insha Allah Allah ya samu dace ga wasu tambayoyi da aka rubuta wannan ta ce malam mutum ne ya yi fatiha ya manta bai sura ba ya yi ruku ya zai gyara babu wani gyara a kan shi insha Allah magana mafi inganci ana iya takaituwa a kan karatun fatiha wata rana abin sallar islam ya taɓa takaituwa a kanta inda mutum ya karanta fatiha to ba dole sai ya yi wani ya yi wani gyara ba amma a mazabin malikiya wanda ya manta sura to zai yi sujuda yanzu ya yi rage zai yi sujuda ƙabli sadaka in yayi haka babu laifi insha Allah wallahu a'lam wannan kuma yace malam yaushe ya kamata mutum ya tashi sallar tahajjud wato lokacin farawa da lokacin karewa ana so a yi sallar tahajjud ne bayan an yi bacci an farka indai an yi bacci an farka sunan shi tahajjud domin shine ma'anar shi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak amma lokacin da yafi falala shine ɗaya bisa ukun ƙarshe na dare dare yana farawa misali daga shida da rabi da zarar na ta faɗi wataƙila ya ƙare ƙarfe biyar in ga akwai kama awa goma ko sha ɗaya don aka raba wannan awas ɗin zuwa gida uku wataƙila a samu awa uku awa uku awa uku ko awa uku da rabi da rabi to awa uku da rabin ƙarshe kenan kamar daga ƙarfe ɗaya da rabi ko ƙarfe ɗaya zuwa hudu ko ƙarfe biyu zuwa hudu shine zai zama ƙarshen daren kenan to wannan lokacin ya fi falala ga duk wanda yake so yayi ibada a sallah istighfari tuba ga Allah neman bukatu a wurin Allah saboda Allah wadauki saki ya sakowa da kansa cikin wannan dararraki a ƙarshen dare yace ina masu ibada na karba musu ina masu neman gafara na gafarta musu ina masu neman bukatu na biya musu so wannan ya fi falala insha Allah ah wannan tambaya ta bi mun amsa ta da mace ta sallah a gida da ta yi a masallaci wanne ya fi an ce yin ta a gida ya fi ko amma ya halasta ta zo masallaci saboda annabi da a hana ta ba sannan kuma ya musamman idan ana yin sallah wadda mutum ba zai iya yi shi kadai ba amma yin sallah ashan din nan galibin mutane sun zauna a gida ba za su yi kuma yana daga cikin sha'air na ramadan a ga cewa ana cincirundo a masallatai don yin sallar ashan wannan yana daga cikin al'adun musulmai da ake so a raya so da ita sallar asham yinta a masallaci tare da liman ya fi yinta a gida Allah sa kun gara abin da kirmi saboda ana so a ga masallaci na musulmai ya cika ana ta ibada kamar yadda aka wuni ana azumi kuma aga kamar musulmai sun kwana suna sallah so da ya fi dacewa a je masallaci a yi asham kuma saboda wani in ya zauna a gida ba zai iya yi ba ba zai samu nishaɗin yi shi kaɗai ba ko ba shi da kyakkyawan tilawar ƙwar'ani mai yawa da zai yi shi kare. Wallahu alam. Wannan ya ce yana bara addu'a mahaifiyarsa ba ta da lafiya sosai. To, Ubangiji Allah ya ba ta lafiya, Allah ya sa kafara ne, Allah ya ba ta lafiya da ita da sauran marasa lafiyan mu waɗanda suke gidaje da asibitoci duk muna masa addu'a Allah ya ba su lafiya mai ɗorewa. Abinda suke fama da shi na larura Allah ya sa kafara ne, Allah kuma ya ainihin wato ba su juriyar haƙuri da yanayi da suka samu kansu na hannun rashin lafiya Allah ya sa mu ma da muke da lafiya Allah ya kare mu da ita kuma ya ba mu damar yin amfani da ita wajen aikata ayyuka na alkhairi da biyayya da da'a gare shi insha Allah za mu saurara anan insha Allah sai mu addu'a